بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غبا سكو كراتوني فيكي وغن بحديثنا يبا كراتو من لتافين نيتيا حديثه inu ga su ko iga ga da bayani ya ce ya fiki wujo fiki wuga yi karatu na je gagan e wuza wangi kendo na wajin ibada ce wujubu salatul jama'a babu na ji bayani yayi ne wuka ga jama'a tilliwi ta ce musulmi bu na wa be ji sallah be jama'a shi na wuji bamba ga wa ba mi lo wa ba mi wa na musulmi a ji sallah gani be jama'a musulmi shi masallaci na in ewa ga uji sallah be jama'i mini dalili na je ugwa ga muci na so ce ga yi mini qur'ano ga wa aqimu salata ya musulmi ya sallah ku gikini wa atu zakata ya mai ya zaka zaka ma jayu dabba dabba kici jo rakun nanku nangi rakun ga gungutsu ewa eh, tsakanin gi ndi rakun ya cabe ya amma unga ya bello rakun ba wa fiye zaka nan gi ga gushi ba wura ya wakin gbagbajo karo jo busuru jo wani ya soko nan ko ga gun wa wani ya soko wuce fuska ta yi dabba jo dabba titi gutar na ga ewa zaka be ya en gi cila tiyewe shekafa yo eyi yo kpa yo e soso jene gya wala ti oye zoyo sau ga gun kpanu kpako be shi tun zakana da wani ya kpanu gbawo wọn yi ele sọkọ gẹ wọn àmọ wọn wò tó sanu wọn ló bàtà bẹ ẹnjìnìyàn kó e kpandochi dé fẹ ṣẹ nu òfin òtí gẹ ọ bọọlù ọgbàtí láti òbu ṣá nu ẹnjí tí ọ kí n lè di ẹnjí tí ìkérèjì ṣèkáfà dáná ẹnu dáná yọ. lanuwa wala daga lanzu wuce kundu ci na so ba na wuce kwana gwegi a ci a gai zakawa kindu na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam en gi ci ne le so ko gena zakawa teri be gi ha be na so ji ba wuta wannan wazo shin no fi wona abeke wa be dukiya waje dagwa bona wi wi shi e an doro kindu ya wuto e dola na kina a caga waji to ebe na zaka yawan wagwani na kusan miliyon gafiri a tu waji da gwagun ya ni bai zo zaka cilu wacce awa wayan da caya su kwami ne ubo wa zaka dukiyan shago shago wa da kiwuga to da diye wane waga wadda gobo ga zaka wani to an doro ga lissafi na ke shago wa ji ko ya kaya na jodiye kuna waje zan da ci da wadda gwaba mu da ya zaki shi ke zai kuma wato na ko zai shi mai ya kuna ko da kayan doci shi na na ji gici latiya na to ɓata yi wasa kayan na jiyo awa ga musulmi zo bai ndo ruwa to warka ka yi na to shi zai musulmi shi e lo ruku ke ba bai zai je ji ruku na ke kwa bai ruku ya bu sallah dalili da wani na yawuwa bi sallah jama'a wajibi wani so ko ga ya ji sallah gani bai jama'a musulmi shi ina laman la'ayan na zai na da wani musulmi ga shishi feji sallah ga wuge ma yin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallah na iza jibe jama'i na ladu gaya na wato jigba wagi na darja ar shi bai gutu bai da wuce wa ga musulmi zozo awa ga musulmi zozo bai sallah jama'a man shiga to aya ne wugwayan wajibi bai sallah jama'a Eh, ngala man jiga je tunguru ne baso koko wajji salla musu da jama'ina amma ba waji na fila da ya shautu ba wagina wa mai ji sallah jama'a asuba ya ji wa asuba ka ya te ga waye shile wadale shi shi man jiga alkhairu wa gumiya ibuna hadi ne baso koko etuna waje wajibi ta ti musulmi wana sallah jama'a mai kiyon wajibi ta ti musulmi náfìlà ti dóòlì a káwọ́ ti náfìlà sọ́kọ́ àwọn ọbẹ̀ léèfì a amma àwọn gáwọ́ àjìbí lógún ara ta ti àga muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sọ ara ta nga àga ó ti sálà fún ya n'olu ẹzẹ yẹn mìíràn jìnnà náà yiwu na sai na sokojin da zan da babu mai iraj e zana go sama gutuwa ba gani e shin ni anabi musa liwe na ugara ta na gagare musa ji wala be jama'a wuji bogo da wasauki be sokwe a ci tiu tiu arbe gutsuna ke ayi na mu ga yi na ko wuce zo yin jayi na amma rata ta ga kai la ya sarata ya ji sallafa ne sarata annabi musa nge tubu nge ke keje musu aje wala be je mai mun je ga aja be na la ya da wasauki be su kwe e ga annabi musa lata na gudu wasauki na gutso ga wa gutso na magba ko minti guwo guji awa kuke wa le je awa shibe be gune shi be yiri amma ji lissafi sallah gutsun na minti guje wa la musu ko da mu gutu awa ne are umma zo yayi musulmi jina zan da shiga su ba ji waje zuwa zan da shiga zuru ji waji lasara uga magrib ji waji sha masallaci ga she lokaci magaribe amma wa she lokaci sha doro da na bau na jiji annabi magabai lakke munafiki ne yi sallah su ba be sallah ishe ga munafiki sai ce wa be jama'a e be gauga zan da ci bani dere umma ci baligi a amma sai gidiga Allah kan gawa bai jiya su baya annabi ga sallah guba da na wuzo yi jiya munafiki shi salatu subhi wa salatu isha sallah su ba gani sallah ishe annabi ce ga ya ga da zawan giji ga ke la da na dagba ko yin sallah kuma na wani la tauma ma walau abuwa wa wa ga wani wani ji bai jama'i kawo ga ko gwada ko ci bai masalaci ego alkhairi ko na ji da wani bugu jama'i musulmi ji iya wajen fuba. egi ona ji alele na asa e kaga kuna akiu mi tobo yegi ona ji fimbo elele na asa e gazo be alkhairi konna ma ibn alkhairi da wasarami kin na annabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam so ko al shaitan gi zama so ku yayi iko yaji jin jama'i musulmi shi aya ne ke uku ga sallah jama'a wajibi wona so ko ga ganbi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa kun kunta fihim fa qamta lahum humus salat annabi ya bai ke ogadda ta ce jemma jo aliye kuina afeli maya to salla ku musulmi je wa to mai wuka diriri amma so ko ga be salla ji ja ji be giyo de jemai annabi ushati jili maya kafi kona musulmi ja la ga ka saguba ka sani ala jawo ku makiji kafiri ji kasabbaci a fi sallah zama nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ke wa ga yin yawa yau su ko ga sallar laji wajibi ya musulmi ga kai ga fi ko efe jin ya ga guba kiwa gan etiye musulmi na shishu lafiya da no le wajibi boye wo so da kuma nan no le mu de na gbaga amma su ko ga ta ji sallah ya ga guba ka sani je yi k'i ji e ji sallah annabi ya ji raka ni bai jama'a farko jama'a ba ci jabe a su a to jama'a na jabe bai raka ne wani gauke ga hafi ko ebe zana lona sallah je kasu kanga raka guba guba jan bugo jama'a musulmi shi iga zo bai sallah jama'a ma wani kan doci limai a dabi masallacin wa wato za ta zumu bana da kyar a ke fatafa ka jama'a musulmi shi e mi jima'an masallaci gobe ya mi musulmi shi ujimi mi shanja jamaji egin ikpala marin na yore emi musulmi shi amma masallaci goba amma da kyar wade zagu ba guta ta zuma liman bu bicicin wayore bicicin wayore e tun ci ko na ideke da iboro iboro ga da yori nga yori nga ore nga ibada ne ke i musulmi ide da yi iboro nasara jagwa gifila mari shi kwata nga mai yezo be zagu ki zakawa yau to sallah na bi nabi muhammadu gugage e boji jiwa ga e matunguro na e tunde da ne kena fabe wani salla na ga nga de daraja wucho ade ga wuce le ga ade na oya na we jin doro be jama'i wo mu ji ge kendo na shari'a wana annabi muhammadu ga so kwa tobu waye matunde de wona shi kenan no le ga uga ni lamara ya ni da so ku si be na yune jama'a musulmi shi ene ke wugwa ga sallan jama'a wajibi wani sahaba nabi ne ga abdullahi ya gaya mas'ud na damni zai ji so ko ga ilimin qur'anu yana ya ilimin fasara ƙur'anu. ngalla kan ra'aytuna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiq nga ta cha sahaba jo ade zai le ga munafiki na sai zai ga lu sallagwa be jama'a ina munafiki ayi lawo ulima nifaquhu aw maridun zai dai kyo ga munafiki yo mutaci sahaba jona ye ye salla jama'a ba ko kwa zai wo mana zai wo mana ye liwe masallaci ba zai mai munafiki ci goyi ta ci sahaba jona a ye liwe masallaci ba to ke ga kayan do tawaya o ce be masallaci wai be sifa yi bijin ye munafiki wani munafiki wai za qamu ila salati kamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila so ko ga munafiki kan dole ka sallaga ku na ka gbe lajiwo amma jajin je bo zawangi jibe ga ya jama nga malaga ke ko ka da da nan doci bai zai ke ci dana ko da jin doci a da fiya be sallah amma zaburu kawai zabu na ga ake ka sallaga ku na mago ce mai musulmi shi ga bada ba da safiya munafiki jau ba ene ke ugwaya ciwo ya sallah gusuna wala kad na rajulu yuta bi sahaba jiga aja bebe sabagi yuta bihi yuada baina rajulaini hatta yuqama fi saf eze wo ma ta cha sahaba jo amma wale sabu baye ngawaji lagwa pe bon be masalacin e bu kaunatun alkhairin nan zanna wo ma amma kokari zai jin yau na wọn gba ke zanna kpa gwalo wọn ke zanna e kpa bacho shafe dazan biyu harbe masalaci a dula ga da safu ya maji ichi tita cin ne. ki ta oyo wo masalla gutsun ya so da bai jama'i bai ne o kashi ni ga o kashi guba e za wo ma ma waji waga a jiki biwa alawa labe masalaci ken da uga da zanen udau wadi ula sallan ni wadi uci gadi bace maji ebu alkhairi na dabona jama'i musulmi ji santun uci kwadanare sahaba nabi muhammadu ji an niga ta ti ubore sallallahu alaihi wasallam amma ga waga zije sahaba jo waga zai ji fedu gani bai nabi muhammadu ina bala ga zatta tikin bude da su su kwaira na ngala ga ga ya to koma gagi sayidina abubakar tokoma gagi umaru tokoma ebona etunguru wa ijele oyin pata wa wasa safala la sayidina abubakar aije pata rayuwa pata la tunguru ene sokoji na wa de iri wa ngana ga gagi tokoma iri ba duya za la khairi ko ja zai ji de boya adini na jama'i bayani ya karshe na dai gwaye wajibi bo sallah jama'a alhasanu ejin ali alhassan ya ji sayidi na ali da wani te ga alhassan gai eginin sayin sayidi na ali yan alhussaini ci wazumu ajiye ba ade ma mace doshi na nabi tela lo maka dude ya butana nga ma sayidi na asan yan ebo madina gaba ajiye wani na fatima ya sayidi na ali yan alhassan ngole wai ya wuta na nabi la lo madina gudiya abuta na ma al'asan yo e abace ke mabe a fe ke maziyo al usaini annabi wato gaji sunna uga sunan giya nangi guba guba a caguzo ngama la man jiga yana sunna na aga gi ba gi mayawe nangi guba aga gi zagi mayawe nangi ni amma ga wata tsayiwu ya gi zagi karo karo na funin na ga ga lawayan zagi ba gyautu karo guba amma wayin ne wayo fayawayo wadda ji kokari karo na gutsa gutsa a tutuna wayi wura wa bede ka goma ma wala ya ni kan ga wadda ladayen sunna to al'asan e ji na alina na nabi muhammadu de boye ya sarawina eh de boye yu mabadu alkhairi ya gi boye ci shiga da wannan alhasan gani bi al-husaini ama mace dozi aki ozi nugu ciji uga ya nya ga da mu bewo ciya to ngai ga yo ga man sami annida zandoro na ga wona ladangi sallah na falam ya'tihi umarlo da di sallah be ya na falam tujawi salatu rasahu illa min uzri sallah wa gwati fuga ke ga sallah wa lo sama be zaciya a la yawa da lisafi ba wasu halu da lissafi wa ilamin min uzirin uziri da jawai na kawo masalaci lona ke batana uwa ma wadda san hulu masalaca ke ga yawo e yin sahaba mu cikon na gbagbare zandoro na salla yiwo umarlo da janan ga sallan wa gwati buga a lulo sama ke ga yawo sallah jama'a ngalaman jigo yi wajibi ya boncin da ci ne ga abdullahi ummi maktuma na muge ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wude za jin gwalo masallaci na za jin gwalo masallaci na wude gogo wai waga nabi uji izini ya wufi fi uji sallu shi mo anabi a izini ji ebe wuziri na utana wude tetula lokpa anabi ga da yi wa wude a na bife yi wuga ga hal tasma unida aga sallai wewo nga e anabi ga tofa ajib da ji sallah be jama'i masalacin ya bonci anabi muhammad fe ke ga sallallahu alaihi wasallam hadisi al-buhari be muslimi nga fondo ci mu biya ci ga ala sallai ala ikama haga ika majin wuce ga zando ci wushi zo kini gi ba mu wushi za wangi zo wuce waza ba gishi ga Allah ci gba paja la ada da mi zai je be ji sallah be jama'a nan ga mi dina ta amma ya bon za gishi be gi wa gina ji fimbo na gala wuce ha cha lole ena la na bi ga wa da mi dina ce mi so na je be masalaci nan ga wuce ga lamarin wuce lamarin ta tengiya ama ya boki in zagi ja in zagi na jefin bai di sallah sallah ja an boma wuga ye na gwai na wana be ki wa gi na ti lagma ne e bo abu gala wa lotun na yo ka cha wa ga a sai a ci gaba be sallah mu cha wa zan ndo chi ga wa ci ma paji ada alami adina ce zai sai be di sallah be jama'a no ne ga tu she guro yo alamari na illa be zai na wuci zo wuci sauki ba so ci bare bai dai ga fi kun a waje ma ya sha zana zandoro ga jin ka kai na ma no dai lamarin ci gbagba bugo je mai musulmi ji santu dai da wani daga ba to ce ibn soko daga ga warka u ma arraqiina ka bo de pata aya na wai bugo warka u ma arraqiina e ji salla gan ga je mai musulmi ji a ga zandoro ji yawa na fila ga wa ga wajen wadan bu ibn annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na filla ya sallah gutsun mbawa jujuwa mbawa jujuwa amma wagai da ya ga wadda da na dambuwa waga tiya musulaci wa bai shagala aji amma annabi ga addila sallah na dila da kun sallah mina sai dai wajibi wajibi masalacin na fila jimbu jamaji santuna yiwo daga ƙur'ano bai gami sun yi annabi muhammadu na su kwamu ji amfani so ci aluga shaitan gi sama ibn shaitan dai alikawali ji galla aqodan na lahum siratal almustaqim e ko tunguru pata se unga fe du shiwo kai unga yi kan ida unga wasu wasu chedan ye gba adde tunguru na ya den lo ja fun ya ina se wasu wasu shaitan ga yi so ko so yi gan be sharri so ko so yi be sharri unga se che ko be za wangi ka ce tunguru ba zan doro yin lo amma ko ce shaitan so ko aluga wanzin pema su ibe shan sharri to giji ma anabi muhammadu gai ila sun wilo masalaci egi giwe gbabi ito ga daga funfuru a ta gai kai ka lugu egi giwu anabi ga muru abena akum bis salati li saba'in egi giyeji tun na goya gutuwa bana e ja foro be salle e la sun wilo masalaci wadribuhum alaiha li ashirin aga goya guwa mai e ga ajan e diabulala kijon ebo adaye nga ula ulaji wajibi bitati ya kuwa amma nga ebo adaye ati aga to azu aga idaye be tsuka o gabe azu ai chichi che bu ne giwa igi wadaye be musalaci to ula agba suku waya gizi tarbiya ta ta dini musulunci garba shetan ya zama ko sai so gani be shari shetan wai lafiya da ta ci uji gurojo wai lafiya da ta ci uji gurojo ina layi ya je zade da babu wani soko sai gani biyu so ce sai gani biyu ko zai ge ezo shiji soko jan jagora soko jan jagora musamman shehu muhammadu buhari soko jun jagora na tsawa ciji gafi alkhairi na soko jun jagora su gi ciji soko wa ba alkhairi so ce wa ba alkhairi imanci na ja shi zuwa na ko goya so ce dulera mafi kabar yabo na jike firawa na soko zuba wuge liman yayi na shi na ka cimbo ka kaca kan doro hadda na masalaci obayi na su ko ji saukiya so ce obe fana ya so ce obe fana ya wa batan na fe ka fara ya ta fe ka fara ya wani zan doro a mace labi batan na a gan lefi wace a gaji ufe fiyo hmm, lefi wace a gaji fin ya su ko fe ka fara ya o kan goya yi to kan goya yi to musulmi na yi fi asibiti wani na jike kemi fimiti be di tije wana nadi fim bona su ko di saukiya di saukiya ban doro adan o sai to gan be batan irin doro su ko ka gaba tan irin doro yayi ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu